This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'atu babbar rana 23 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Wata guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da cewa ya janye daga neman takara, Kamala Harris ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat. 'Yan rajin goyon bayan Falasɗinawa da suka fusata sun ce jawabin da Haris ta yi na rufe babban taron jam'iyyar Democrat bai bayyana wani sauyi ba a yakin Gaza. Wani ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto a Najeriya ya nisanta kansa da zargin kisan gillar da aka yi wa mai martaba sarkin gobe Alhaji Isa Muhammad Bawa a farkon wannan makon. kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa amurka mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta amince da zaɓin da jam'iyyar ta taimata a matsayin 'yar takarar shugaban kasar a zaben watan nuwamba mai zuwa muna kokarin samar da kyakkyawar makoma a ƙasar nan irin makoma da za ta karfafa ma'aikata waɗanda da su ne ƙasar nan ke tunkaho a dukkan nasarori ta samu kuma su ne abin la'akari yayin tsara manufofin gwamnatinmu. Haka kuma za a ji cewa a jihar kogin Najeriya jam'iyyun adawa a jihar sun yi Allah wadai da naɗe-naɗen masu taimakawa na musamman sama da dubu ɗaya da gwamnan jihar ya yi. Ya yi appointment na fitan hankali. in ka duba economic crisis din da ake fese na a ƙasa ta ina da samu wayannan kudin da da biya wayannan domestic ssa din da ya ce ya appointed sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su daga nan za mu kawo muku shirinmu da na ɗan gari da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku wanda a yau gidan rediyon dash fm na ƙasar kamaru zai ɗauki nauyin kawo mana sai kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da cewa ya janye daga neman takara. Kamala Harris ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat. Harris ta bayyana nasarorin da ta cimma da kuma ƙudurorinta inda ta kwatanta su da na abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican waton tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a daren ƙarshe na babban taron na 'yan Democrat da suka ɗauki hankali sosai sun haɗa da na shahararriyar mawaƙiya Pink da kuma ƙungiyar mawaƙan The Chicks da suka rera taken ƙasar, amma Kamala ita ce tauraruwar daren. On behalf of everyone whose story could only be written A madadin duk waɗanda a wannan ƙasar mai girma kaɗai za su iya samun damar cimma abubuwa da yawa a duk faɗin duniya na amince in zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta Amurka. Harris ta ba da labarin tarihin rayuwarta inda ta danganta shi da rayuwar masu wato masu kaɗa kuri'a da ke rukunan masu matsakaicin ƙarfi. We are charting a new way forward. Muna kafa sabuwar hanyar ci gaba, ci gaban da zai kai ga makoma mai kyau inda masu matsakaicin karfi za su yi karfi su samu ci gaba, saboda mun san cewa wannan rukunin yana da matukar muhimmanci ga ci gaban Amurka kuma karfafa shi shine kudirin da na sa a gaba. kamar sauran wasu da yawa da suka gabatar da jawabai harris ta yi gargadi game da wata takarda mai dauke da manufofi masu tsauri da aka alakanta da tsohon shugaba donald trump ko da yake trump din ya musanta hakan a gefe guda kuma 'yan rajin goyon bayan falasdinawa da suka fusata sun ce jawabin da kamala harris ta yi na rufe babban taron jam'iyyar democrat a birnin chicago bai bayyana wani sauyi ba a yakin gaza mako guda bayan da batun wanda ya fi janyo baraka a jam'iyyar kusan aka yi watsi da shi bisa matsin lamba a kan ta maidawa masu suka martani game da cewa amurka na goyon bayan yakin isra'ila a gaza mataimakiyar shugaban kasar ta yi amfani da jawabinta na daren jiya alhamis ta nana ta kiran da ta yi a baya na a tsagaita wuta a kuma cimma yarjejeniyar sako sauran mutanen da har wato hamas ta yi garkuwa da su a ranar bakwai ga watan oktoba ta faɗi cewa tana goyon bayan 'yancin isra'ila na kare kanta yayin da kuma take goyon bayan 'yancin falasɗinawa na zaɓar abin da suke so To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa Maryam za ta sake dawo mana daga karashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jiya da daddare ne aka kammala babban taron jam'iyyar Democrat ta nan Amurka a garin Chicago. a inda mataimakiyar shugaban ƙasar kamala harris ta amince da zaben da jam'iyyar ta taimata a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar a zaben watan nuwamba A jawabinta, Kamala Harris ta yi alkawarin zama shugaba ta kowa da kowa idan ta yi nasara a zaben. Ga Maryam Dauda da rahoton yadda taron ya kasance. A ranar Talata wakilan jam'iyyar Democrat da suka halarci babban taron jam'iyyar sun fito kowannensu ya bayyana amincewa da zaben mataimakiyar shugaban Amurka don nuna abin da suka riga suka yi ta bidiyo a hukumace wato zaben mataimakiyar shugaban amurka kamala harris a matsayin 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar an yi ta murna da farin ciki a ɗakin babban taron da ya cika da jama'a yayin da aka kira jiha-jiha su kada su yayin da kuma wakilan da suka halarci taron suka bayyana goyon bayan su ga harris da walz. A ranar Litinin, shugaba Joe Biden ya yi jawabi a taron inda ya miƙawa mataimakiyarsa Kamala Harris ragama a matsayin sabuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar. Za ta zama shugabar ƙasa da 'ya'yanmu za su yi koyi da ita. Za ta zama shugabar da shugabannin ƙasashen duniya za su girmama saboda ta ma riga ta zama. Za ta zama shugabar da dukanmu za mu yi alfahari da ita. A rana ta biyu ta taron tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shaidawa mahalarta taron cewa mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris ita ce zaɓi mafi kyau da za ta kada Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Kamala Harris ba za ta mai da hankali akan matsalolin ta ba, za ta mayar da hankali akan matsalolin ku A matsayinta na shugabar ƙasa, ba kawai za ta daɗaɗa wa magoya bayanta kaɗai ba ta kuma ladabtar da waɗanda suka ƙi goyon bayanta za ta yi aiki a madadin kowane ba amurki haka kamala take uwar gidansa michelle ce ta gabatar da obama wadda ta ce ya kamata takaitaccen lokacin yakin neman zaben harris ya karfafa 'yan democrat akan su yi aiki tukuru. bai kamata mu kasance cikin fargabar ko kasar nan za ta zaɓi wata kamar kamala ba maimakon mu yi duk abin da za mu yi don ganin an zaɓi wata kamar kamala a ranar alhamis mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta gabatar da jawabinta na amincewa da tsayawa takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar democrat muna ƙoƙarin samar da kyakkyawar makoma a ƙasar nan irin makoma da za ta karfafa ma'aikata waɗanda da su ne ƙasar nan ke tunkaho a dukkan nasarori da ta samu kuma su ne abin la'akari yayin tsara manufofin gwamnatinmu. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Wani ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto a Najeriya mai suna Aminu Boza ya nesanta kansa da zargin kisan gillar da aka yi wa mai martaba sarkin gobe Alhaji Isa Muhammad Bawa a farkon wannan makon. a yayin ganawa da manema labarai boza ya mai da martani akan zargin da aka yi masa na ba da naira miliyan biyar ga 'yan ta'adda don sa kashe sarkin ya kuma ce idan dai saboda yaƙi da 'yan ta'adda ne yake fuskantar waɗannan zarge-zargen ba zai fasa ba ga ƙarin bayani daga wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya wallahi aminu boza sun kashe mana shi ba su bayyana su kama wallahi wani faifan bidiyo da ke nuna dan marigayi sarkin na gobirar da aka sace shi tare da mahaifin nasa amma aka sako shi daga bisani ya bayyana ji daga 'yan ta'addan cewa aminu boza ne ba su kuɗi don kashe sarkin boza ya aza alhakin zarginsa da 'yan ta'addan suka yi da yanda ya dage wajen yaki da su kuma ya ce sam ba zai yi kasa a gwiwa ba to kaga ya ko da bandit ya faɗi cewa na ba shi miliyan biyar ya yi wani abu kaga ni ba zan yi mamaki ba saboda ni duk mutumin da ke faɗa da ta'addanci to sai abincin na ya faɗa da shi ni na san da wannan wallahi an nemi rayuwa ta ɗai an nema biyu an nema uku amma Allah ya kare ni kuma na sa har yanzu nan Allah zai ci gaba da kare ni da take martani kan akasin ga mayar kungiyar arewa cng ta buƙaci zurfafa bincike da ɗaukar matakan shawo kan matsalar shugaban amintattu na kungiyar nastura ashir sharif ya ce a guji shigar da siyasa a lamuran tsaro har dai ana son samun nasara tun daga lokacin da aka tura bidiyo da yake nuna halin da yake ciki mutanen ƙasar nan suka samu kaduwa da gaske a cikin al'amarin nan mutumin nan shekara saba'in da wani abu shi yara ƙanana su ɗauke su masa irin wannan wulakanci duk inda za a ce ce gazawa ta jami'an tsaro a ƙasar nan dole a ce wannan gazawa ce na farko kenan na su ya kamata mu gane menene sa ne wai 'yan ta'addan nan daga boko haram zuwa 'yan ta'addan nan suke son musgunawa sarakuna da masarautu to wannan abu da ta da hankali cewar akwai wani manufa a cikin wannan al'amarin lokaci yayi da shugabanninmu na siyasa su san cewar su daina sa siyasa a cikin kowace harka ta rayuwa. Dan majalisa Boza ya yi alwashin ba zai saurara wa 'yan ta'adda ba ko da hakan zai kai ga rasa rayuwarsa ne. A matsayin zan majalisa mai wakilta waɗannan mutane na yankin sabon mai ta arewa ban yadda a yi sulhu da waɗannan mutanen ba. Saboda haka wannan abu ni wallahi ko kaɗan rayuwata bata bata yi su ba. Saboda na san sai wannan abu ya faru. Wallahi kame in fara faɗa da bandits ɗin nan na san wannan abubuwa sai sun biyo baya kuma har zuciyata ta nuna mini waɗannan mutanen ma ta su za su halaka ni kuma ni na yadda in mutu ta wannan hanyar kuma ina kara faɗa mu duniya na yadda kuma na aminta in mutu ta banda su kashe ni ta ga hanya Allah ya sa mu ce nasara a kai karshen su su ko insha Allah ana ci gaba da muhawara kan lamarin na rasa sarkin gobir da hakan ya kara nuna yadda taɓarɓarewar tsaro ta kara ta'azzara a arewa nasiru da ma'ili kayan muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu El Hikaya to ƙarshen labaran duniyar kenan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. farkon makon da muke ciki gwamnan jihar kogi da ke tsakiyar najeriya ahmad usman ododo ya amince da naɗin masu taimaka masa na musamman a majalisun ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar waɗanda yawansu ya haura sama da dubu ɗaya hakan yana kunshe ne a wata sanarwa da sakatariyar gwamnatin jihar dr polishade ayude arike ta sanyawa hannu sai dai kuma a yayin da jami'ar apc mai mulkin jihar ta ce ta yi maraba da kuma alasan barka da naɗaɗɗan su kuwa jam'iyyun hamayya a jihar allah wadai suka yi da naɗa naɗen daga lakwaja ahmad muhammad dan asabe ya haɗa mana wannan rahoton Alhaji Ahmed Usman Ododo ya ɗare kujeran gwamnan jihar Kogi ne a ranar 27 ga watan Janairun shekara ta 2024 kuma tun daga wannan lokaci ne ya fara naɗa-naɗan hadimai da za su taimaka masa wajen tafiyar da mulkin jihar. A watan Mayun wannan shekara ne gwamnan ya fara naɗin hadimai su 173 da suka hada da masu bashi shawarwari na musamman su 42 da kuma manyan masu taimaka masa na musamman su 131 sai kuma naɗe-naɗen bayan nan da gwamnan ya yi inda ya amince da naɗin hadimai su 1,200 da aka zaɓo daga gundumomi 239 a ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar na kogi. da wannan dan bayan nan a yanzu gwamnan na da hadimai su 1,275 ko yaya jam'iyyar apc mai mulkin jihar da kuma jam'iyyun amayya suke kallon wannan naɗe-naɗen na zanta da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun kuma sun bayyana rayoyinsu sunana bature mai kuɗi shugaban apc na lokacin local government in ka duba wannan appointment da ya yi ya yi shi ne a cross 21 local government gabaki daya ya ba yara matasa da mata da manya da biyu appointment tun daga world sa da local government sa da ssa da kuma special assistance an ka duba wannan zaɓin jama'a da yi matasa sun fi yawa saboda yadda al'umma suke kuka cewa ba aikin yi ba aikin yi to gashi ya samu su aikin yi ni ne lawal ibrahim shugaban matasa na jam'iyyar pdp a karamar hukumar lakoja ya yi appointment na fitan hankali in ka duba economic crisis din da ake fesi na a ƙasa ta ina da samu wayannan kuɗi da da biya wayannan domestic ssa din da ya ce ya appointed so ni to me kotu to the opposition party muna ganin kamar is a just extravagance a kawo abu da da common man development da common man za su yi benefiting abdullahi usama dan jami'an action alliance aa dibon ssn da ya yi in another way ya taimaka ma youth amma the most important da ya kamata ya lura kuma ya duba shine na farko dai kamata ya ce ya dubi ma'aikata akan sinima wajen nan da ake magana akai at least inda wannan aka sa a gaba daga baya zai yi ɗiban su SEC ɗansa. Wasu daga cikin wayanda suka ci gajiyar naɗe ɗanɗan sun yi ƙarin bayani. Sunana uh, Honorable Comrade Aminu Abdullahi Ibrahim na daga cikin wanda gwamnan kogi His Excellency Alhaji Ahmed Usman Ododo ya ba mukami da aka yi jiya. Amin da ya bani shine uh, Local Government Special Assistant wannan mukami din yana nuna cewa ana son kowane karamar hukuma na jihar kogi yana da mutane idan gwauna za su zama kamar idan gwauna gurin kula da ayyukan da wayannan karamar hukuma suke yi kamar misali in akwai aikin da za su yi a wasu anguwanni ire-iren mu ne za mu je mu duba kafin na ɗan bayan nan da gwamnan ya yi binciken sashen hausa na muryar amurka ya gano cewa gwamnatin jihar na kashe fiye da naira miliyan casa'in a kowane wata wajen biyan hadiman lamarin da wasu mazauna jihar suka ce sun isa samarwa da al'ummar jihar abubuwar more rayuwa ahmed muhammed dan asabe sashen hausa na muryar amurka daga lakwaja a nigeria. a gaida dan asabe to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu harin wannan shiri mai tana albarka na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka yake kawo muku ta haɗin gwiwar gidan radiyo na Dash Radio a ƙasar Kamaru wanda ta kama shi a meta tara da ɗigo tara a ƙaramin zango FM. wannan shiri dai yau za mu tattauna ne akan birnin nan na santa wanda yake jihar arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru muna tare da ɗaya daga cikin manyan masana harkoki na bayanai akan wannan gari na santa malam tanko barka da shigowa dakin watsa shirye mu wanda yanzu haka ake sauran mu kai tsaye barka dai malam awalo assalamu alaikum wa alaikum salam to yanzu gashi Ah, muna wannan gari na santa ainihin wannan gari su wane ne waɗanda suke nan ko suka karbi duk sauran al'umma da nake gani waɗanda akwai ƙabilu daban-daban a wannan birni na santa a fara da gaske birnin santa tsohuwar birni ce a nan wannan yanki to a ciki an samu hausawa da akwai kuma fulani da akwai kuma 'yan ƙasa to kamar hakan na wannan gari ya haɗu mm. wato ƙabilu uku kenan suke hallada cikin wannan gari to kasancewan wannan bangare na baminda babu zaman lafiya to amma gashi wannan garin sa na ga kowa da kowa yana ta gudanar da harkokinsa kamar yadda ya kamata shin ya aka yi zaman lafiya yawan zuwa a wannan bangare na farko tun somin wannan fitina a nan garin santa ba a karbi wannan ra'ayin hannu biyu biyu ba sabila da haka shi yasa al'amarin bai samu karbuwa ba hmm. a santa ta kuma ƙabilu uku alhamdulillah muna da haɗin kai mukan yi aiki mukan yi taimakekeniya mu da sauran ƙabilu. tun da suke kun samu haɗin kai tsakanin ku kabilu da kuke zauna wannan garin santa a mai tarihi shin waɗanne abubuwa ne suke ba da kuɗaɗen shiga ga al'umman wannan gari na santa. musamman da akwai abubuwa guda uku waɗanda su ne ƙashin bayan wannan ƙauye da akwai kiwo kiwo shanu tumakai kaji da sauran da tsuntsayen gona to da akwai kuma noma abinci kala daban-daban da kayan lambu to tare da kasuwanci yadda yake wannan gari yana kusa da iyakan najeriya to mukan samu kayayyaki daga Najeriya kasan makwabta kenan. Tun da kuna samun kayayyaki daga ƙasar tarayyar Najeriya shin ba a samun wani takuruwa na shigowa da kayayyakin wanda yake na amfani na yau da kullum? Eh to illa kaya waɗanda gwamnati ya haramta. to duk wanda ya ɗauko su lallai zai samu takura amma idan kaya musamman ta abinci sutura to da sauran ƙananan kayayyaki na bukatu to kowa sai ya biya ainihin harajinsa to sai Allahu sai ya shigo abinsa da ranar tsaka babu wani matsala. Baya da haka cewan kasuwanci ne da kiwo yake ba wa al'umman wannan waje kudaden shiga da wanda suke amfani da shi na yau da kullum. To shin ya matasa suke a wannan bangare na garin Santa? To alhamdulillah shekaru biyu zuwa uku nan mun ga abin mamaki matasan wannan ƙauye duka babu mai zaman kashe wando hmm. dukka kowa ya miƙe tsaye ya cire wa kansa kitse a wutan da hausa suke faɗa to yawanci kuma an yi karatu hmm. sukan yi aikin gine-gine tuka motoci aikin noma kasuwanci da dai kiwo kowa dai zaka ga yana cikin harkokinsa kowa kama jari kafansa ta tsaya a manatan ko kasancewan yanzu gashi za a koma shekarar karatu na 2024 zuwa 2025 ya kake ganin maganar tsaro ko al'umma za su iya iyaye za su yi mai da 'ya'yansu makarantu na zamani tunda yake akwai matsaloli tsakanin waɗanda suke bukatan a ɓalle daga ƙasar kamaru da kuma a kasar ta kamaru mu a wajen mu kan babu su ba ma bin umarnin su illa umarnin gwamnati kuma alhamdulillah gwamnati ya kafa tsaro musamman ɗin da muke ayyuka da su duka ƙabilun suna aiki da tsaro babu wani matsala nan kuma dai har yanzu iyaye na alfaharin mayar da 'ya'yansu makaranta domin na bari ma ana gine-gine har da jami'o'i ka baki daya. To a madalla ko amma me zaka wato wani shawara zaka ba wa al'umman kasar Kamaru da ma na jihar Baminda a yanzu haka? har yanzu dai a shawarar da zan ba su zan koma kan magana na na farko shine haɗin kai tsakanin al'ummomi ga baki ɗaya a nan ƙasa kuma a cire munafinci da hasada da ɓoye mayagun mutane duka a ci gaba da musu gargadi da yi musu wa'azi wani yunwa yake sashi dauki wani irin mataki ko kuma ya ce rashin aiki to nan kan ga ayyuka iri-iri a kamaru baƙi ma suna zuwa su samu kuɗi a kamaru na ɗan kamaru a cire ƙiwuya zaman banza yawan bacci duka a cire. ma'antan ko gashi a wannan birni da yake ƙarƙashin jihar eh, baminda shin ya kake ganin a sababbin jami'an tsaro da aka kawo waɗanda yanzu haka suke gwagwarmaya ko suke kai kawo tsakanin su da yara matasa wanda suke ɗauke da bindigogi kuma ba sa shiri da gwamnatin ƙasar kamaru to alhamdulillah mun gode wa allah subhanahu ta'ala mun gode ma kuma shugaban ƙasan kamaru tare da gwamnatinsa a bisa basira wanda allah ya basu mun ji daɗin waɗannan sababbin jami'an tsaro waɗanda suka zo wannan jihar tamu domin gaskiya aiki na kyau yanzu babu fitina yawancin garuruka motoci na tashi har a shiga najeriya jihar tsarin kaya kuma a dawo ko yanzu kowa ya zo gani yan jaridu suna shigowa kasan baminda da ɗan jarida bai zai iya shigowa ga malaman makaranta suna yawo jami'an tsaro masu kan shiga fatirai kasuwoyi su yi sayayya ba tare da sun rike makami to wannan dai alhamdulillah alama kenan mai nuna cewa waɗannan hafsoshin sojoji da aka kawo su wannan yankin alhamdulillah suna aiki kuma suna tare da jama'a to ya jama'a suna fita su je su yi noma su yi kiwo su je su yi kasuwanci duka tun da zai za ta tashi tafi har najeriya ja sarin ka aka alhamdulillah sauran ƙauyuka duka komai na tafiya kasuwanni daji masu kiwo suna kiwon su manoma suna noman su hmm. magina yanzu ma ginin da ake gine-gine wanda ake yi a ƙasan bamin da ya fi da domin ana ta dawowa kowa na da gwamnati kuma na tallafa ma kowa. To ya bangaren da su waɗannan yara suka ce a daina fita ranar litinin yana samun tasirantuwa a ta bangaren garin santa? yanzu dai da muka kasa wannan matakin su a dacan ko ta ina ba za ka ga mutane ba ranar litinin to yanzu idan muka kasa za mu ga dai ishirin cikin dari, yanki ishirin cikin dari kawai hmm. suke bin wannan umarni tamanin cikin dari duka ba a bi kowa na, harkokinsa. Wato da aka ce kenan an bije cewa maganar su. An watsar da zancen ba yau ba ya zama sata babu gaskiya ciki. Idan aka tsare su tsare mutum ma kamar ran litinin kuɗi suke tambaya. Hmm. Wani ce a bada dala ɗari a jaka guda Ko wuce to haka kawai zama to yanzu wato kana zaman ah, cewa yanzu zama ya kan kama ba zama lafiya kan kama ba wani abin da yake faruwa a wannan ah, bangare na musamman a garin na santa eh, a garin santa da waɗansu wurare kamar su kambe duk waɗannan duk ba wani abu to illa da waɗansu ƙauyukan eh, mutum da sai ya tsare kai ce to ba da kuɗi Mm. shikenan talauci domin suna dajin na babu daman su shigo cikin gari gwamnati ta hana kai da sarakuna ne na gargajiya da kowa da kowa ma kowa ma gaji kowa an gaji eh. yan kabilun masu ma ba sa son maganan su kabaki da ba sa son maganan yayan fitina sun ce to ga shekara bakwai me ya karu babu abin da karu illa asaran rayuka asaran dukiyoyi kawo fitina a banza da wofi. Madalla Malam Tanko mun gode da wannan shigowa da kai wannan zau sai dai me za ka faɗa wannan tasha muryar Amurka wata ke watsa shirye-shiryenta a yana faɗin duniya. To illa ubanji Allah ya ƙara albarka mai yawa a wannan tasha ubanji Allah ya arbankaci daraktocin cikin wannan tasha ubanji Allah ba ƙara musu basira tare da ƙwazo musamman kai ma malam awalu a nan kamaru yadda kake bi sako-sako ƙauyuka-ƙauyuka kake ɗauko rahotane daga gurin talakawa gurin masu kuɗi kowa da kwato alhamdulillah muna murna da kasancewan ka tare da mu. To madalla ah, mun gode. Muna fata ce wanda ya kunya da wannan shi da ya zo muku daga wannan ah, sashen na bangaren Hausa ah, wanda murya Amurka take watso muku a kowane lokaci haɗin gwiwa da gidan radio na Dash radio da ke kasar kamaru wanda yake shima yana kokari mutu gaya wajen kawo shirye-shirye sannan kuma idan kuna bukatar lalawar mu ta bangaren mu na yanar gizo gizo za ku same mu a facebook namu da youtube da instagram da kuma sauran bangarorin namu gabaki daya ni muhammad awal garba da zagwajin shirin na da dan gari akan ci gari kamar da hausawa suke faɗa nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani lokaci idan allah subhanahu ta'ala ya kai mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da dan gari Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Tuma da lage da Muhammad Awal Garba daga Dash FM Kamaru. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ka ce salam VOA Hausa shugabannin Najeriya wallahi ku ji tsoron Allah ku sani cewa mu fa amana ne a hannun rinku kuma duk daren dadewa akwai ranar da za ku yi bayani dalla-dalla kan yadda kuka rike wannan amana da aka baku a wannan rana fa babu batun layar zana ko wasan buya allah dai ya kai mu lahiran nan lafiya ku sai mu ce amin allah ya sa mu je a sa'a sako na gaba ya fito ne daga isa lawa gingir magajin gingir a jihar yobe najeriya ka ce assalamu alaikum biyu hasa daukan mataki kan 'yan bindiga da suka kashe mai martaba sarkin gobe da gwamnatin najeriya ta ce za ta yi wannan tamkar ihu bayan hari ne domin sarkin ya yi kira da a taimaka masa tun kafin wa'adin da 'yan bindiga suka bare cika amma aka yi biris fatan ma'anan shine allah ya sa mai martaba sarki ya yi shahada allah ya karbi shahadarsa to masu waro iya abin da ya sauka kenan da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji ku. To gai da Hauwa, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. Wata guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da cewa ya janye daga neman takara, Kamala Harris ta amince da zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat. Harris ta bayyana nasarorin da ta cimma da kuma ta inda ta kwatanta su da na abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican wato tsohon shugaban kasa Donald Trump. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma mun sake dawa a shirinmu na daren insha Allahu. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Fiona wa mayu wadda ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku sallama. Ma'assalam.